bincike sai muka samu firar da sunna tv ta yi da shi wannan firar da sunna tv ta yi da shi a firar da sunna tv ta yi da shi sai nake samun dan inda mun samu a baya tintini wallahi da yanzu mun fito mun faɗa mutane dan mu ba zalimai ne to a tare da lokaci yayi amma yana so mutane su yi haƙuri bari mu danna ku ji daga bakin ku abin da ya faɗa sannan kuma sai mu sharhi sai mu tashi firan ba ta makarantu domin tun na aiki ina ta gina makarantu ko ta ina a ƙauyuka a mu ko ta ina da Allah waye ya taba faɗa muku cewa bawan Allah ne ya giggina makarantu waye taba faɗa muku cewa ya giggina masallatai na san galibin ku abin da kawai aka saba ji shine sharrinsa to yana so zan zo in yi magana a kan tambayar da wasu ke yi cewa ai yayi vice president shekara takwas me yayi to shine nake so ka fara tun daga gwamnan jihar ku duk jihar da ka san akwai gwamna ka duba ka gani mai mataimakin gwamna ke iya yi a jiha in akwai gwamna yana yin wani abu in kana so ka gane fara daga masallaci in akwai liman to na'ibi bai iya komai sai ran da ba liman ba haka ba ne to abinda ba za ka iya ganewa ba tare da gogewarsa a wancan lokacin don shi kaɗai ne mataimakin shugaban kasan da suka dinga tafka rigima da obasanjo suka je kotu ya kai wajen so yana winin din shi yanzu ko abin da ya san da obasanjo bayan ya yi shekara hudun farko ya sake hudun farko ya ɗauko maganan cewa zai tsaye zai mayar da tsari za ka yi shekara shida gaba ɗaya ka sauka kuma ya so ya sake yin shidan kaga ya yi hudu ya sake yin hudu nawa sannan yana so ya shida in ya shida nawa sha nawa a wannan wanda ya kawo masa cikas wajen ya hana shi ta alaji a ciku abubakar amma duk da haka mutane suna cewa bai taɓa yin komai ba to a takaice ya faɗa anan da bakinsa kunji ya gina abin da ya shafi harkar mai harkar noma faro masana'antar yin buhuna masana'antar abin da ya shafi abincin dabbobi tambaya da ɗan jaridan nan ya mai a nan gurin yanzu yana da ma'aikata a najeriya ya ce bayaran idan allah bai da wani abu na kamfanin nuka da ya gina a ƙasashen waje duk abin da yake da shi a nan najeriya ne yana da ma'aikata da ya ɗauka daga mutum dubu ɗari biyu zuwa dubu ɗari uku mutum nawa dubu biyu zuwa dubu uku to yanzu tambayar da muke gwamnan duk da ka sani a jihar ku ko wani ɗan majalisa da ya sauka lala muna so ko wani mai arziki a arewa wanda ka cewa ya gina wani abu ba wai abin da ya gina a kudu ya kai ma a arewa ya gina wanda ya ɗauki mutum dubu ashirin da suke aiki a ƙarƙashinsa tsakanin gwamna da duk wani wanda ka san ya rike matsayi na siyasa in ka san shi dan Allah ka faɗa mana ko ba yanzu ba ka binciko sai ka faɗa mana so wanda suke cewa bai yi komai ba in dai za su ji tsoron Allah mu a gurin mu wanda ya gina gurin da ya dauki sama da mutum dubu ɗari biyu aiki a lokacin da federal government gaba ɗaya ma'aikatan da take da shi a sama an ce bai wuce miliyan ɗaya da wani abu shi ya iya ɗaukan mutum dubu kusan ɗari uku shi kaɗai sannan duk da haka mutane suna cewa bai taɓa yin komai ba a cikin mutum nan da aka ɗauka ban san kowa ba ban da alaƙa dawa inda a ce an samu masu arziki kowa ya giggina wani wannan ya ɗauki mutum dubu goma wannan ya ɗauki mutum dubu biyar wannan dubu ashirin na Allah za a rage adadi na marasa abin yi a cikin mu ko ba za a rage ba wannan shine abin da muke buƙatar a yi to wannan suke cewa bai taɓa yin komai wannan mu a gurin mu abin da ya wani abu ne saboda haka maganar da ka ji na faɗa wannan ita ce kawai in ka ji ta maka haka ka karɓe ta in baka karɓe ta ba in kana da shawara ko kana da ra'ayi saɓanin nawa ka riƙe naka ra'ayin ba dole bane sai na yarda da shi amma bai yi kan ina malamin ka ka ce wani habbaban shi in ya mutu kai zaka je ka mai sallah wani ɗaurin aure ma in yazo zaka ga ba su iya ba sai ka koya musu yara daurin auren kuma zaka ga duk wannan rashin mutuncin ku zira ido da kyau ku gani in dai ku ga an ci mutuncin malami a harkar siyasa hatta ƙare na rantse da Allah malamin sunna ne za a ci mutuncin shi amma wala ba za ku taba ganin malamin ɗariƙa kwaya ɗaya ba ƴan uwan shi ƴan ɗariƙo na cin mutuncin shi saboda harkawa ba za ku gani ba in kuma akwai ku zura ido ku gani kafar ne aka samu atiku yana ɗauka atiku abubakar turakin adamawa tsohon mataimakin shugaban ƙasa shi ma an kai lokacin da kawai an koma ana sawa ne fi sabilillah don bai ci gaba da biya ba don da ya ɗauko magana biya ne saboda wani sirri wanda ya kamata yanzu in faɗi ne ya taso yana da aƙidar son ya zama shugaban ƙasa a najeriya sai ya haɗu da wasu na kusa da malam ja'afar sai suka nuna mishi cewa to ai kai ba a san ka ba ne ba ka yi wasu ayyuka ba to daga ƙarshe ƙoƙarin a san shi ɗin shi yasa ya fara ɗaukar nauyin waɗannan programs kuma shi wanda nake ishara da na ce na kusa da malam ja'afar ɗin ya tsara mishi wata tafiya umara da za a yi aka kawo ainihin maƙudan kuɗi wajen miliyan saba'in aka aka bashi ya ɗan samu mutane kano da bauchi da wasu wurare ya tura su suka je shi kenan shi wanda ya hada shi da atiku din sai bai ci komai cikin waɗannan kuɗi ba kuma ya ga ba a je umarai yadda aka yi alkawari ba ya dawo yana bugawa a tiku waya a tiku ya ɗauka har ya turo mishi text cewa wannan mutum ashe ɗan damfara ne shi kuma a tiku ya reply mishi cewa eh ni dama ban san wannan mutum ba kai na sani don haka in ka kawo shi ka ce ɗan damfara ne to ni kai ne ka damfare ni tun daga wannan lokaci a tiku bai sake ɗaukar waya shi ni da shi yake faɗa min shi wanda aka yi abin haka ƙarshe dai a tiku sai daina ɗaukar wannan program a tashar suna kun ji dalilin da ya sa na kawo muku wannan tarihi kuma kun ji dalilin da ya sa a tiku ya fara ɗauka kuma kun ji dalilin da ya sa ya tsaya to yanzu hatta program ɗin malam ja'afar ma tashar suna tana sawa ne fi sabilillah wali waje illa ba kuɗi ake biya ba a yanzu don haka da za ka ga ana sa turakin adama yake ɗauka yanzu ku an daina sawa yanzu ita tashar ce to amma tashar tana da tsarin